Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. yanzu ma aisha mu'azu ce tare da sarfilu hashim gumin da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da shirinmu na daren yau litinin 21 ga watan agusta na shekara ta 2023 bayan an sha labaran duniya za a ji cewa shugabannin malaman musulunci a ghana sun buƙaci ecowas wacce take yunkurin maida nijar ta farkin demokuraɗiyya ta kiyaye ɗaukan matakin soja domin gudun irin halin da al'umma za ta tsinci kanta a ciki. muna kuma tafi da rahoto na musamman a game da kuɗin rage raɗaɗin wato cire tallafin man fetur da najeriya ta ayyana wanda ta ce za ta baiwa gwamnonin jihohi su raba wa al'umma kazalika za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar ghana amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabannin su ya gargadin katsa London daga waje yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon a tsawon shekaru uku. Masu zanga-zanga dai sun yi tarayyar taken adawa ga tsohon mulkin mallaka Faransa da kuma kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka wacce ke nazarin yiwuwar yunkurin soja na maido da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa idan har tattaunawar da shugabannin da suka yi juyin mulkin ta cimma ruwa. Sabbin shugabannin sojoji na kasar da ke yankin Sahel sun haramta zanga-zanga a hukumance, amma a aikace wasu masu goyon bayan juyin mulkin kaɗai ake halatta wa yin zanga-zangar. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar janar Abdulrahman Tiyani ya yi gargaɗin cewa kutsan da sojin kasashen waje suke shirin yi a Nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin da tarkacin da zirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin. Jami'an Rasha sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Hare-haren ta sama ya hana zirga-zirgar jiragen sama a wasu filayen tashi da saukar jiragen sama na rasha na wani ɗan lokaci amma daga baya aka ci gaba da gudanar da ayyukan kasashen rasha da ukraine dai sun yi amfani da jirage marasa matuƙa don tunkarar junansu tare da yin barna sakamakon tarkacin jiragen da suka faɗo shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya gode wa 'yan majalisar dokokin ƙasar denmark a yayin da yake musu jawabi a birnin copenhagen a yau litinin kwana guda bayan da denmark da netherlands suka sanar da baiwa sojojin ukraine jirgin yaƙi samfarin f-16 kirar amurka kasashen rasha da china za su yi kokarin samun karfin siyasar tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a afirka ta kudu a wannan makon shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen brics na brazil da rasha da india da china da kuma afirka ta kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin johannesburg Firaministan ƙasar China Xi Jinping na halarta taron domin jaddada burin diflomasiyya da ƙasarsa ta zuba a cikin ƙungiyar a matsayin wata hanya ta cimma burinta. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai bayyana ta wani hoton bidiyo bayan da ya gaza yin tafiya zuwa Afirka ta kudu sakamakon san sammacin kame shi da kotun ƙasa da ƙasa ta yi masa. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata watanni ana kubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafang, babban sakataren ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin lancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa ƙungiyoyin sun samu kashi bakwai cikin ɗari kawai na dala miliyan 45 da suka nemi taimakon waɗanda ke cikin ƙasar sudan ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga al'ummar sudan kamar yadda suka yi a lokacin da suka yi gaggawa taimaka waɗanda suke tserewa daga mamayar da rashi ta wuyi kiran a bara sudan ta faɗa cikin rudani a cikin watan afrilu lokacin da rikici ya barke tsakanin sojoji da karin sa kai na rsf Kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da ƙasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi biyar cikin ɗari. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Rasha ta fice daga yarjejeniyar baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa ƙasashen waje. Haka ma yanayi na El Nino na kawo cikas ga noman shinkafa. Yanzu firayin shinkafa ya tashin goron zabi. kuma hakan na jefa masu rauni a wasu kasashe matalauta cikin haɗari. Farashin shinkafar Vietnam alal misali ya kai na sama da shekaru goma sha biyar. Tun ma kafin takunkumin na India, ƙasashe sun riga sun fara sayan shinkafa cikin hazaƙa a tsammanin ƙarancin abinci daga baya lokacin da El Nino ya afkawa. Yana haifar da ɓarewa gudata da hawa farashin kayayyaki. daga ƙarshe a yi litinin hukumomin isra'ila sun ce wani da ake zargin falastine ne ya kai hari ya kashe wata mata tare da raunata wani mutum a yankin yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye rundunar sojin isra'ila ta ce an yi harbe-harbe ne a kusa da birnin hebron kuma an harbo su ne daga wata mota da ke wucewa rundunar sojin ta ce dakarun tana ci gaba da neman waɗanda ake zargi da kafa shingayen bincike a yankin. harin na ranar litinin ya biyo bayan harbin da aka yi wa wasu 'yan isra'ilawa biyu a ranar asabar a yammacin kogin jordan To a gaida Sarfilo Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kasar ghana shugabannin musulmai a ƙarƙashin jagorancin limamin limaman ghana dr sheikh usman nuhu sharubutu sun yi kira da a guji ɗaukan matakin soja wajen maido da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar niger domin yin hakan zai iya haifar da nawa da rasa rayukan jama'a kana zai jefa al'ummar da ecowas take kokarin karewa cikin zulumi sun bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai da ofishin limamin limaman na ghana ya shirya domin bayyana matsayar musulman ghana kan dambarwar nijar ga dai karin bayani a cikin wannan rahoto da idris abdullahi adamana mana na gode ma malluman manyan da suka taru a nan saboda da ya abu ƙasar nijar allah ya wura cikin alkur'ani allah ya ce mu da mu da juna ne abin da zai zo tsakanin wa guda biyu a gyara muna gode ma Allah abin da ya abu a kasar Nijar ba fi da jini ba na roƙo manyan da suke rike da wannan maganar nan shiga ciki abin da za a yi na gyara kare zama da jini tsakanin yanwa domin mu samu zama lafiya. Dr. Shehu Usman nuhu rubutu kenan yake ƙarin bayani game da dalilin haɗa taron manema labaran wanda ya samu halartar shugabannin ƙungiyoyin ɗariƙar Tijjaniya, Shi'a, Ahalus Sunna Jama'a da Ahmadiyya. Amir ɗin Ahmadiyya Malvi Muhammad bin Saleh shi ne ya karanta jawabi ga manema labarai a madadin shugabannin. We as leaders of the Muslim community of Ghana, we are deeply concerned about the precarious situation in the Republic of Niger. ce mu a matsayinmu na shugabannin al'ummar musulmi a Ghana mun damu matuƙa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar. Sun yi Allah wadai da juyin mulki baki ɗaya tare da kira da a yi adalci kamar yadda alkur'ani ya ce wajen yanke hukuncin matakin da za a ɗauka kuma ya yi la'akari da bukatun mutanen Nijar tare da kiyaye tsaron su. shugabannin sun ƙara jaddada cewa kada a ɗauki matakin soji domin yaƙi a Nijar zai ƙara ta'azzara batun ta'addanci da bi yankin ya ce maimakon haka a ci gaba da diplomasiya. We urge the leaders of the sub-region and beyond that whatever decision that they take on the coup in Niger must favor dialogue. Muna kira ga shugabannin yankin da wasu cewa duk wani hukunci da za su ɗauka kan juyin mulki a Nijar tilas ne a fifita tattaunawa. A gefen taron limamin ƙungiyar shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin da Zaimin Tijjaniya Sheikh Abdulwadud Harun Sise sun yi muryar Amurka ƙarin bayani. Ni ne Abdulwadud Harun Muhammad Tijjani, leader of Tijjaniya Muslim in Ghana. Sakonmu nisba ga abin da ke faruwa a ƙasan nan na Niger. Kai ne muka haɗu, mu ba su haƙuri mu ba afirka hakuri maksadi dai ɗaya ne najeriya da niger abu ɗaya ne najeriya ghana abu ɗaya ne afirka mu duka mutane ɗaya ne in wani abu ya taɓa ɗaya ya taɓa mu duka kan haka muke neman a daidaita a kan tebur ba da makami ba sai sheik abubakar kamaluddin a nasa ɓangaren ya ce shi wannan ku da aka yi daga niger an yi wannan ku kuma mutane kasan sun na'amu da wannan ku ko da yake ku abu ne wanda yake mun fito filin nuna wani abin da ya dace ba to amma abubuwan da ke kawo ku ya kamata mai ta lissafi kan shi kowane lokaci yadda za a yi a gyara nan zuwa gabar kara isa abin da ya kamata mu yanzu yaki da ya kamata mu ne mu gyara wato tattalin arzikin mu a bar zalunci a bar cin hanci mutane suka kamar lalle waɗanda ke tsayawa matsayin su suna tsayawa matsayin su ne saboda su ka lafiyar su da tattalin arzikin su a ƙarshen shugabannin sun nuna cewa idan diplomasiyar siyasa ba ta yi nasara wajen shawo kan lamarin ba a koma ga diplomasiyar addini suka ce idan aka bi diflomasiyar addini za a yi nasara idris abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdullah da wannan rahoto yanzu sai rahotonmu na musamman akan ba da tallafin rage raɗaɗin rayuwa a najeriya sani sha'ibu malumfashi gare ka a najeriya Kwancin rayuwa na ƙara ta'azzara sabili da hauhawan farashin kayayyakin abinci da na masarufi. Kuɗin shiga motocin sufuri ya ƙaru. Dama kuɗin makarantu na manyan makarantu na gaba da sakandare duk ya ƙaru. Ƙarin da ba taɓa ganin irin shi ba a tarihin ƙasar. Wannan ya auku ne sanadiyar janyewar tallafin man fetur da aka yi sai kuma gefe guda inda gwamnati ta janye tallafin da take baiwa manyan jami'o'i a ƙasar. dai don a tallafo tattalin arzikin ƙasa. juma'a da ta gabata ne shugaba tinubu ya ce gwamnatin tarayyar najeriya za ta bai wa. kowace jiha tsabar kuɗi naira biliyan biyar don a sayi kayan abinci a rabawa jama'a don a rage raɗaɗin kuncin da ake ciki a halin yanzu ko da yake dai al'ummar kasar sun yi na'am da wannan ɗauki da aka samu amma akasarinsu sun koka cewa za a iya yin coge a wannan lokaci domin san rai zai shiga ciki kamar da yadda wannan malama sa'a muhammad ta bayani muna godiya da allah da ya kawo mana wannan tallafi muna cikin halin tsanani da kunci muna roƙon wa'anda aka ɗora ma alhakin rarraba kayayyakin nan ya kai gurinmu mu mata wa'anda ba mu da mazaje da masu marayu da wa'anda ma ke da mazan mazan sun gudu sun bar su to muna roƙon shugabannin da aka danƙa ma wannan su taimaka su ba talakawa kada su ƙara ma mai ƙarhi ƙarhi saboda wallahi mata muna cikin hali Suna sunana kwamar shafa'atu salihu na kaura executive director voice of women and child initiative alhamdulillah muna godiya da tallafin da shugaban kasa ya bayar a siyaki a raba ma al'umma ina ba da shawara ga gwamnatocin jihohi da su kalli rukunin mata ina nufin jawarawa waɗanda aka saka aka bari da 'ya'ya gabansu sannan kuma da kuma mata waɗanda mazajensu suka rasu suka basu da marayu alal hakika irin waɗannan su suka yi bukatar a taimaka musu da kuma sauran al'umma don kauce ma barace-baracen da suke yi da shiga gidaje da inda duk suka ga za a dan taimaka musu suna nan wannan idan aka taimaka musu kuma aka ba hannu na kwarai aka ba su to insha Allah za a rage raɗaɗin da ake ciki in Allah ya yarda ina ba da shawara don Allah wannan lokaci ba lokacin siyasa ba ne ya kamata a samu hannu na kwarai masu amana waɗanda za su ba da kayayyakin nan ya kasance eh, abin nan ya kai ga gaci kowa ya samu waɗanda ake da nufi a taimaka ma su ma sun samu. Hajiya Shafatu Labo shugaba na kungiya mai zaman kanta da ke kokarin tallafawa ilimin mata da yara ƙanana. Shi kan Haji Salele Ahmad Malumfashi ga yadda ya dibi lamarin. to ni tsakanina da Allah is a good development abu ne mai fa'ida in za a yi kamar da shi yadda ya kamata amma abun da muke so ku lura da shi da aka yi canjin kuɗi mutane sun sayi hatsi sun ɓoye kuma shi ne aka wa yanzu ake kawowa kasuwa ana ɗaukowa kuɗi suna ƙara ɗaga shi har ya kai buhun masara a cikin kaduna ya kai dubu hamsin da biyar yanzu an ce gwamnati an ba su kuɗi biliyan kaza. Bayancin mm. mutanen za su taho da wannan masarar sai farashin wannan masarar ya kai dubu ɗari in ba a yi wasa ba in ita za a saya. Amma abun da mu muke gani zai fi kyau idan zai yiwu mm. kuma akwai ruwa store store da aka ce an sa masara kamar irin namu da kaza mun san akwai dutsen ma inda aka aje irin waɗannan abubuwan to gwamnati ta sai wannan abincin domin su waɗannan mutanen da ke burin su daga abun ya sama sai ta so wancan ta rage shi can gaba ita kuma sai ta amfani da wannan kuɗin a sake sayan wani asa bayan amfanin gona ya sauka ƙasa farashin shi ya sauka sannan kuma rarraba shi tsakani da Allah wasu za su samu wasu ba za su samu ba guri wanda Allah ya ba ya samu ya gode dama tuntuni haka ake yi gwamnatin a yana badawa. Shin ko yaya gwamnatin jihar Katsina za ta gabatar da wannan sako na gwamnati ga talaka? Kakakin gwamnan jihar Abubakar Badar Jikamshi ya yi ƙarin bayani. Shi wannan tallafi akwai yadda take so a yi su domin za a sai shinkafa tan dubu ɗari da kuma masara tan dubu arba'in da kuma takin zamani domin amfanin manoma. gwamnatin jihar kaduna kashin malam Dukwa umar raɗa za ta yi iya bakin kokarin ta ganin ta yi al'ummar jihar kaduna adalci wajen rabon wannan kaya ba mu tunanin cewa za a ware wani a ce dan jam'iyyar apc ne a ce dan jam'iyyar pdp ne abga ne ko wata jam'iyya dukkan wanda yake dan jihar katsina ne gwamnatin malam Dukwa umar raɗa za ta amfanar da shi sunana mustapha jafaru kaura hmm. uh, mai magana da yawun gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal dare hmm. zancen wannan uh, sha'anin ba da tallafi na gwamnatin tarayya ya zo kankari ne saboda mu ko da ya zo ya isko mu tsogonne ya samu gwamnatin dauda lawal domin an naɗa karfan kwamiti tun asali babu wani tunani ko haufi don gani da cewa za a yi wani tsambari wurin bayar da tallafin nan idan an tashi ba da jimawa ba idan aka fitar da tsarin da kriteriya din yadda za a raba abin insha Allah mutane za su ga da cewa ba a yi wani niyyar tsambare ba daga lawal baya da niyyar ya gwada wani bambanci tsakanin wannan da wancan duk dan jihar Zamfara nashi ne shi gwamnan kowa ne to don haka wannan tunani ma a bace ba za a yi shi ba insha Allah a ƙarƙashin wannan gwamnati ne ci yanzu a jihar Zamfara kakakin gwamnan jihar Zamfara kenan Dr. Ahmed Abubakar Mascom na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ce yi wa jihohi na Najeriya kuɗin goro wajen ba da kuɗin tallafi bai yi daidai ba. Ni a nawa fahimta ce cewa wannan rabin da aka yi equally ga baki a ƙasa bai yi ba. Ya kamata a ce jihohi da suke da yawan mutane kamar Kano da Lagos ya kamata a ce nasu ya fi na sauran jihohi. So da al'ummarsu sun fi yawa fiye da sauran jihohi kamar su zamfara kamar su ebonyi kamar su abia haka ba su da yawa kamar lagos da kano bayan haka kuma tun da rashin aikin ya yawa ga matasa da gwamnati ta yin kara ɗaukan matasa aiki kamar bangaren security misali 'yan sanda da sojoji tunda insecurity ya yawa particularly a arewacin Najeriya da za a amfani da wannan kuɗin a ɗaukar youth a matsayin aikin 'yan sanda da sojoji zai taimaka sosai da ran da kowai ne yaran aiki ana biyan su wannan albashin za su taimaka ma iyayensu matansu 'ya'yansu da suke zama da su Shin ko yaya Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki kuma mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum zai ce game da wannan kuɗi da aka bada bai ɗaya ga dukkan jihohin tarayyar ƙasar? Shi subsidy lokacin da yake wannan amfanin kowa yana samu kowa ya je zai sai mai da sauki in za ka shiga mota za ka samu sauki saboda mai yana da sauki amma shi wannan palliative taimakon da gwamnati ta bada domin a rage raɗaɗin wancan subsidy in da aka janye ba fa zai kai ga kowa da kowa ba domin in ka duba yanzu gwamnati ta ce ta ba kowace jiha biliyan biyar biyar na naira to mu ɗauka kamar jihar kano masu mutane kusan miliyan ishirin ka ba su biliyan biyar mai biliyan biyar zai yi a Kano. Inda a ce za a raba mu mutanen Kano wannan kuɗin ne gaba da. Da kyan ne wani zai samu naira ɗari biyar. Ka duba kamar bayelsa duka yawansu ba su wuce miliyan uku ba ko miliyan. Ka ɗauki biliyan biyar ka ba mutanen bayelsa ko Abia State sannan ka ɗauki daidai wannan kuɗin kuma ka ba mutanen kano ko ka ba mutanen katsina ko ka ba mutanen kaduna ai kaga ba a yi adalci ba ya kamata tunda akwai wani tsari da gwamnati take da shi na raba kason arzikin ƙasa abin da za a yi sai a duba yawan mutane sai a ɗauko kuɗin na a raba shi kowace jiha a bata daidai yawan mutanen ta to nan ne aka yi adalci bugu da ƙari kuma a nan ma'ansa ne mm. yanzu kamar yadda na ce rabon arzikin ƙasan nan da ake yi in ka duba kafin a raba ma kuɗin da aka samu daga ɓangaren man fetur su jihohin nan da su ake samun mannan a wurinsu saboda wasu abubuwa da suke faruwa na gurɓacewar muhalli akan cire masu kaso goma sha uku bisa ɗari a basu saboda su fuskanci wannan matsalolin da yake tattare da yanayin wurin nasu. To me zai hana da aka zo wannan kuma a sake duba irin yawan mutane shi ma a yi wannan kaso to a nan kira na ga shi ne wakilanmu da ke national assembly to ya kamata sadu da shugabannin national assembly su janyo hankalinsu wannan abin fa da ake yi akwai gyara saboda haka muna bukatan ku je ku sauna da shugaban kasa tunda dai ba an riga an raba wannan abin ba a sake duba yadda za a yi wannan kaso in a bisa adalci sannan kuma yanzu an ce shugaban kasa ya ba da kowace jiha tirela biyar na shinkafa buhu dubu uku kenan ko mm. ka ba bayarsa dubu uku ka ba kaduna dubu uku inda za a raba su kawai a karamin lokal gama a jihar kaduna akwai waɗanda kofin madara in nan ba za a samu ba hakika rabon kayan agaji a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki wanda kowa ya ji a jika sai fa sahihan mutane masu amana rabon kayan agaji bai ɗaya na da buƙatar dibawa don a yi gyara sabanin hakan ta yiwu talaka a yi mai cika tashi sani sha'abu malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya a gaida sani sha'abu malumfashi masu raro wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar in za ka faɗi faɗi gaskiya in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya haka ne editanmu na gaskiya wadda ta fi dubun zinariya sai mu gode Allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talikai na kware da tudu da samaniya da mutum aljan da mala'ika dabbar sarari da tamaliya mulki iko daula duka na ga sarki Allah shi daya yake ba wanda ya so duka ya sarautu a lardin duniya shi yake karɓe ta ga taliki don ya ɗanɗani wahalar duniya shi ka girmama wanda ya so duka shi ka sanya waɗansu su sha wuya shi ka cusa dare a cikin wuni kuma ya zaro hasken safiya shi ka rayawar mamaci duka shi ke kashe mai rai shi ɗaya ikonsa a kan koma yake a ruwa da tudu da samaniya alwakilu mu dogara dogarai zahirin mu da ɓoye a zuciya mu amince zai mana taimako. Madalla wannan haka yake. To masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kasar Spain dai ta kafa tarihin lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata karon farko. Yau bayan kwallon da Olga Kamona ta zura mata tun a rabin lokacin wasansu na karshe da suka fafata da kasar Ingila a wasan karshe ta gasar da aka fafata a kasar Australia. Wannan dai ya bata nasara kan kasar ta Ingila da ci ɗaya da nema a wasan karshe ta gasar. Duka kungiyoyin biyu wato na Spain da Ingila sun buga wasan karshen ta gasar ne karon farko a tarihinsu. su. wannan nasarar ta bai wa spain damar daukar fansa kan kashin da ingila ta bata wasan kwata final ta gasar nahiyar turai a shekarar da ta gabata wacce ingila din ta zama zakara spain ta kasance ƙasa ta farko a turai da ta lashe kofin na duniya na mata tun bayan ƙasar jamus da ta lashe shi a shekara ta 2007 yayin da kuma ta kasance kasa ta biyar da ta lashe kofin na duniya a tarihin gasanni tara da aka fafata gasar ya zuwa yanzu. haka kuma yanzu ta bi sahun kasar jamus din inda suka kasance kasashe biyu kadai da suka taɓa lashe gasannin cin kofin duniya na maza da na mata baki ɗaya a duk duniya to sai dai a bangaren kasar ingila jagorar 'yan wasan wato captain millie bright ta ce wannan rashin ya taɓa zukatansu sosai 'yan matan na ingila sun yi fatan kasancewa babbar kungiyar kwallon kafar ƙasar ta farko da za ta daga kofin duniya tun bayan da 'yan wasa maza na kasar suka taɓa lashe shi sau ɗaya shekara ta 1966 bayan da manyan kungiyoyin ƙwallon kafa a duk faɗin duniya suka yi ta jerin gwano a zawarcin ɗan wasan najeriya victor osimhen da ke taka leda a kungiyar napoli ta ƙasar italiya daga ƙarshe shugaban ƙungiyar ya fito ƙarara ya ce kwalelinsu aurelio de laurentis ya bayyana a gaban manema labarai musamman don warware zare da abawa kan jita-jitar sayar da dan wasan inda ya ce sam kungiyar ba za ta sayar da shi a wannan bazara ba to sai dai duk da haka laurentis ya ce kungiyar ta yi shirin kota kwana na samar da wani shahararren dan wasa idan har sun haɗu da kaddarar rabuwa da osimhen matashin dan wasan na najeriya mai shekaru 29 ya haska sosai a kakar wasanni da ta gabata inda ya kasance dan wasan da ya fi kowa zura kwallo a gasar Serie A. Kano kuma hakan ya taimaka wa kungiyar tashi ta lashe gasar ta bana. A kasar Amurka kuma kungiyar kwallon kafar Inter Miami ta sami nasarar lashe kofin gasar League na farko a tarihi. Lamarin da suka ta'allaka da samun shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi. 'Yan wasan kungiyar sun daga Messi a tsakiyar fili domin jinjina ta musamman. bayan wasan da ya jefa kwallo ta goma a cikin wasanni bakwai ƙungiyar ta miami dai ta soma kakar wasanni ne da gagarumin koma baya a wannan kakar wasannin kafin zuwan messi tare da wasu tsofaffin takwarorinsa na ƙungiyar barcelona jordi alaba da sergio busquets tun daga ranar da messi ya koma ƙungiyar kuma a watan jiya ba a koma doke ta ba a dukkanin wasannin ta bakwai kuma yanzu haka ta kama tafarkin lashe kofin league da ya kumshi manyan gasannin mls da kungiyoyin gasar league ta kasar mexico murtala faruk sanyin na a washington dc To a gaida Murtala Faruk sanyi ne da labaran wasanni daga nan Washington DC. Masu sauraro kafin mu sallama da ku yanzu gasar fili ya sake dawowa da labarai a takaice. dubban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabanninsu ya gargadin katsa London daga waje yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon a tsawon shekaru uku. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar janar Abdulrahman Tiyani ya yi gargadin cewa kutsan da sojin kasashen waje suke shirin yi a Nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin da tarkacin da jirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin. Jami'an Rasha sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Kasashen Rasha da China za su yi ƙoƙarin samun ƙarfin siyasar tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa a taron kolin da za a Afirka ta kudu a wannan makon. Shugaban ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin Johannesburg. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata watanni ana kubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafang, babban sakataren ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin lancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa Kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi biyar cikin ɗari. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Rasha ta fice da yarjejeniyar baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje. masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na daren yau litinin sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na yanzu Patrick daya ni Aisha Mu'azu nake muku fatan azubahi ta gari. Ma'asala.